da'awatul haq tv ku kasance tare da da'awatul haq ta hanyar danna ƙararrawa da subscribing domin samun sababbin bidiyon mu a duk lokacin da muka ɗora a yi kallo lafiya Amuru bin bin al-as shi ma wannan bawan Allah yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bawan Allah Amuru bin al-as ya kasance ɗaya daga cikin mutane guda uku na mutanen Qurayshawa wanda waɗannan mutane sun kasance suna tsanantawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kullum ƙoƙarinsu su dakile da'awar musulunci da kuma da'awa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna cutar da sahabban manzan Allah a koyaushe to wannan ba Allah Amr bin al-As yana ɗaya daga cikin su shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci ya ta addu'a ta addu'a yana komawa wajen Allah madaukakin sarki akan me Allah ya saukar da wata aya da za ta hukunta waɗannan bayan Allah ma'ana a saukar da aya da za ta zamto uba akan waɗannan bayan Allah su uku da suke daga cikin shawa a haka manzo Allah sallallahu alaihi ya ci gaba da addu'a har sai da Allah madaukin sarki ya saukar da aya a gare shi yana mai cewa 'Lai laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azibahu fa innahum zalimun Allah madaukin sarki yake ga manzo Allah yake cewa al'amari baya gare ka ya ma'aikin Allah game da waɗannan bayan Allah ko dai Allah ya tuba a gare su ko ya azabtar da su da al'amari yana wajen Allah domin su azzalimai ne to a ƙarƙashin wannan aya da aka manzo Allah wahayi sai manzo Allah ya fahimci cewa Allah fa yana masa umarni ne akan ya kame akan wannan addu'a da yake akan waɗancan bayan Allah saboda haka sai maza Allah ya daina addu'a ya kame daga wannan addu'a din ya ba al'amarinsu zuwa ga Allah madaukakin sarki shi kaɗai Amr bin al-As radiyallahu an ya kasance ɗaya daga cikin waɗancan mutane guda uku da muka faɗa wanda Allah madaukakin sarki ya zaɓa a gare shi hanya wacce take ta tuba da rahama kuma Allah ya shirya da waɗannan bayan Allah zuwa ga musulunci amr bin al wannan al'amari nasa na kafirci ya koma musulunci ya zamto musulmi ne wanda yake yana ma kare addinin musulunci din sannan kuma wannan bawan Allah har ya kasance kuma daga cikin jagorori daga cikin jagororin musulmai wanda suke masu ƙarfi masu sadaukantaka wannan ba Allah Amr bin al-As sannan wannan bawan Allah Amr bin al-As ya bai kasance daga cikin ashabi mun al na ba ila islam bai kasance waɗanda suka shiga cikin addinin musulunci a farko farko ba ya shiga musulunci ne a ƙarshe ƙarshe kuma ya musulunta ne tare da Khalid bin al-Walid duk da lokacin da za a yi fatahu makka da ɗan lokaci kaɗan to a wannan lokaci ya shiga musulunci sai daga baya baya ya shiga musulunci wannan bawan allah amru bin al-as abin mamaki a al'amarin amru bin al-as wanda za mu fahimta shine wannan bawan allah amru bin al-as ya musulunta ne ya fara musuluncinsa ne a hannun wannan bawan allah da ake kiransa najashi sarkin habasha to ta yaya ya musulunta malamai suka ce lokacin da wannan bawan Allah amur bin As ya zo wajen Najashi dama Najashi ya san shi yana girmama shi saboda me yana kai komo yana yawan zuwa garin Habasha akai-akai sannan kuma ya kasance yana kai kyaututtuka masu yawan gaske kyauta wacce take mai yawa yana kai wa Najashi wanda najashi yake karɓa kuma yana jin daɗi a wannan kyauta da yake bashi saboda haka a ƙarshen lokaci wannan ziyara tasa ta ƙarshe da ya je wajen najashi zuwa habasha to saboda haka sai aka samu labarin cewa wannan manzo wanda yake kira zuwa ga addinin musulunci da tauhidi fa ya bayyana kuma manzo ne wanda yake da kyawawan ɗabi'u kyawawan ma'ana mu'amalarsa mai kyau ce saboda haka ya zo cikin jaziratul arab to ba da da sai ya so musu shi kuma amur bin al-as ya je wajen najashi saboda haka a sai tambayi wannan shugaban shugaban habasha shi najashi kenan sai ya tambayi amur yake cewa ta yaya ba za ka yi imani da wancan bawan Allah da na ji labarin zuwansa ba me yasa ba za ka bi shi ba manzo ne daga Allah da gaskiya saboda haka sai amur ya tambayi najashi yana mai cewa haka ne kuwa labarin da ka faɗa annabi ne na gaskiya wannan labarin gaskiya ne najashi ya bashi amsa yake cewa kwarai kuwa wannan bawan Allah bawan Allah ne wanda ya zo annabi ne na gaskiya kai mun da'a ya kai ka bi shi to sai najashi ya bashi umarni a wannan lokaci da shawara akan ya je yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi sallam saboda haka domin me najashi yake cewa domin Allah madaukin sarki ya aiko shi ne da gaskiya kuma da sanu wallahi in ji najashi zai yi nasara akan duk wanda suka saba masa wannan shine nasihohi da najashi yayi wa wannan bawan Allah Amr bin al-As to a wannan lokaci nasiha ta ratsa Amr bin al-As saboda haka ya hau abun hawansa ya keta cikin kogi ya tafi da sauri yana mai komawa zuwa garinsa ya fuskantar da fuskarsa zuwa madina kenan daga habasha zuwa madina saboda haka yana, sauri yana sauri yana sauri domin ya mika wuya zuwa ga allah maɗaukin sarki rabbil alamin ya musulunta ya shiga addinin musulunci to a lokacin tafiyarsa ya yi nisa lokacin da ya kusa da zuwa madina sai ya haɗu da khalid bin walid saifullah wanda ake ce masa saifullah an dai a san khalid bin walid za mu zo tarihin sannan gaba insha Allah to sai ya haɗu da khalid bin walid a hanya shi ma ya dawo daga makka yana me yana sauri zai je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin yayi yi masa mubaya'a ya shiga addinin musulunci to saboda haka a wannan lokaci suka ɗunguma gaba daya amru bin al-as da khalid bin al-walid suka tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya furin ciki fuskarsa ta haske saboda ya ga waɗannan bayan Allah sun zo su yi baya suna zuwa manzan Allah sai ya gabatar da Khalid bin al-Walid a farko ya ce zo kai mubaya sai ya zo ya mubaya bayan Khalid ya yi mubaya sai Amr bin al-As shi ma ya zo zai yi wa manzan Allah mubaya to da ya zai yi wa manzo Allah mubaya'a sai ya ce ya ma'aikin Allah zan maka mubaya'a ne akan me Allah maɗaukin sarki ya gafarta min zunubai na wanda suka gabata to shine sharaɗin da ya bayar lokacin da zai yi wa manzo Allah mubaya'a sai manzo Allah ya bashi amsa da cewa ya kai wannan bawan Allah amru ka yi mubaya'a domin shi musulunci fa innal islama yajibu ma kana qablahu musulunci ba yana goge abin da yake kamun shigarsa duk taɓan da kai duk zunubin da kai idan ka zo ka shiga musulunci to duk za a wanke maka shi za a shafe maka shi za a wanke ka ka koma ba komai a kanka na sabo saboda haka sai amru bin as ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya a wannan lokaci ya shiga musulunci sannan kuma ya sanya dukkanin kaifin hankalinsa da gwarzantakarsa da jaruntarsa wajen mai hidima ga addinin Allah sabon addini da ya shiga addinin musulunci wannan bawan Allah Amr bin al-As ya kasance halittar da Allah ya bashi mutum ne mai kaifin basira sannan kuma ya zamto mutum ne mai karfin ra'ayi ma'ana ra'ayinsa ra'ayi ne wanda yake dacewa da daidai sannan mutum ne a amikun ru'uya mutum ne wanda yake mai zurfin tunani sannan har ma na umar amirul muminina radiyallahu an duk lokacin da ya ga mutum mai rauni ko mutum da yake ba shi da dabara shi na umar in ya ga mutum ba shi da dabara to a wannan lokaci sai ya haɗa hannayensa ya buga hannayensa sai ya ce abin mamaki subhanallah hakika mahaliccin wannan bawan Allah da mahaliccin Amr bin al-As ubangiji ne guda daya to sai sai na Umar ya mamaki ya ce gashi an samu mutum wai mara wayo mara dabara duba da mai shi Amr bin al-As mutum ne mai dabara gaske mai wayan gaske to shi yasa mun sai na Umar ya ga mutum bashi da wayo sai ya ce subhanallah Allah ne ya halicci wannan bawan Allah kuma Allah ne ya halicci Amr bin al-As shi wannan gashi bashi da wayo saboda haka wannan bawan Allah amru bin al ya mutu ma'ana ya bar duniya a shekara ta arba'in na daga hijiriya ma'ana bayan hijira shekara ta arba'in bayan hijira wannan wafati ya zo wa amru bin al ma'ana a garin misra a misra ya bar duniya allah ya karbe shi lokacin da ya zamto yana jibintar wannan gari na misra a wannan lokaci sannan wannan bawan Allah kafin rasuwarsa ya kasance yana tuna al'amarin baya kafin shigarsa musulunci yana cewa wai ni ne fa na kasance a farkon al'amari kafiri a da sai na kasance kuma na kasance mutum ne mai yawan tsanantawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da na mutu a wannan yanayi to da wuta ta waje ba a gare ni idan da ban tuba ba sannan sai ce sai ne wa manzan Allah mu baya'a saboda haka a wannan lokaci manzan Allah sai ya zamtu ba wani a duniya ba wani mutum a duniya wanda na fi so fiye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba wani mutum da ya kai girma nake ganin girmansa a ido na fiye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace da za a tambaye ni sifanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ba zan iya ba saboda ban kasance ina iya cika idanuwa na da kallon manzan Allah ba saboda yadda nake girmama shi shi yasa ya ce a wannan lokaci yadda yake yana son manzan Allah fiye da kowa yana girmama manzan Allah ba ma baya iya haɗa ido da shi da ka ce siffanta maka manzan Allah ba su iya saboda baya iya cika idan sai kalli manzan Allah sosai saboda girmamawa wannan shine amru bin al-as sannan wannan bawan Allah ya kasance lokacin da wafati ya zo masa ma'ana lokacin da zai rasu sai ya daga idanuwansa zuwa sama a cikin raunin rashin lafiya a wannan lokaci yana mai ganawa da ubangijinsa Allah mai girma yana cewa ya ubangiji lalle ina neman uzuri a wajenka babu wani mai ɗaukaka ka taimake ni ni mutum ne wanda yake mai rauni idan ba rahamaka ba ta riske ni ba ya ma'aikin Allah a idan rahamaka ba ta riske ni ba ya Allah ji shi Amr bin al-As to lalle zan zamto cikin wanda suke halakakku to saboda haka ya dinka addu'a yana komawa zuwa ga Allah madaukin sarki bai gushe ba yana mai daga idanuwansa zuwa sama yana addu'a har sai da ransa ya yi sama Allah mulkin sarki ya dauke ransa kuma ƙarshen kalmarsa a duniya ita ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah da ita ya cika ya duniya wannan shine amru bin al-as radiyallahu anhu